mun ƙirƙiro masarautu domin akwai bukata domin akwai tarihi domin akwai ƙuduri na abaza ci gaba daga cikin birni da kuma zuwa karkara na tabbata kowanne daga cikinku in yaje headquarter waɗannan masarautu ya tabbata za ka tabbata cewa babu shakka an kawo ci gaba ga wannan wurare saboda haka muna tabbatar muku wannan masarautu an yi su ne domin ba da haɗin kai wannan masarautu an yi su ne domin ci gaba wannan masarautu an yi su ne domin tarihi wannan masarautu an yi su ne domin daraja sarautar gargajiya wannan masarautu an yi su ne domin daraja waɗannan al'umma da suke zaune a waɗannan wurare kuma yana tabbatar maku wannan masarautu dindindin sun zo da zama da gindinsu in allah ya yarda sai mahadika ka ture kuma mahadika zai ture allah ba zai kawo shi ba kuna tabbatar muku cewa wannan masarautu naku ne domin ku aka yi domin ci gaban ku aka yi ko muna tabbatar maku ko ma ma gwamnati muna nan muna addu'a Allah ya zauna da mazaunan masarautu to jama'a muna gode maku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode yadda kai wani hamshaki ga wani eh. eh. eh. Appreciate. Appreciate. Three, four, His Excellency. Bosa. Bosa. Your Excellency, with your kind permission, permit me to invite our Poroso dancers to entertain us for five minutes. Poroso dancers, please.